daga nan birnin washington dc wato aka lalubo sashen hausa na murya amurka kai tsaye akan mitoci 25 da kuma 60 a jamhuriyar najeriya za ku iya kama mu a tashar voa africa da ke birnin yamai akan mita 102.5 haka ma za a iya samun mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da fm nomad da kuma dalal fm duk a jamhuriyar ta nijar sannan muna nan yaushe a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com Masu saurari Assalamu alaikum Mahmud Lalo ne tare da Ladan Ibrahim a yawa muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe tara da rabi. Inda za ku ji cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya gargaɗi masu fasa bututun mai inda ya yi ikirarin cewa za a ɗauki mataki a kansu daidai da ake ɗauka a kan 'yan ƙungiyar Boko Haram. A jamhuriyar Nijar mata sun fara korafi kan irin kasan da aka basu a raba mukamman ministocin sabuwar gwamnatin Muhammadu Isufu. Doka ce, ordonance ce da an ka ɗoka, an ka ce inda duk ana naɗa gwamnati ya kamata a ba ko mace ko namiji kashi 25 me da yake mazan mu sun iya manakisa sai sun ka maida ta ga hanyar mata yau kan wannan batu za mu ba ku dama ku kira ku bayyana ra'ayinku ya kuke kallon zaben ministocin da sabuwar gwamnatin ta muhammadu isu ta yi lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu amma za mu fara ne da shan labaran duniya Masu ware Assalamu alaikum. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta yi kira da ai shari'a bayan da gwamnatin jihar Kaduna ta bayyana cewa jami'an ta asirce sun binne 'yan shi'a kusan su 350 a rami ɗaya. Waɗanda aka kashe lokacin da 'yan ƙungiyar suka yi aron gama da sojoji a Zaria a cikin watan Disamban bara. Wannan mummunar bayanin da jami'an gwamnatin jihar ta Kaduna suka bayyana cewa an harbe aka kashe ɗaruruwan 'yan shi'a kuma an rufe su a rami ɗaya. wani muhimmin matakin farko ne na hukunta duk wanda ke da hannu sannu eh, hannu cikin wannan mummunan aikin in ji babban jami'in kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta amnesty mk ibrahim a cikin sanarwar da ya bayar jiya talata sanarwar ta ce wajibi ne a tabbatar cewa an kare wannan ramin da aka binne waɗannan mutanen domin a fara gudanar da cikakken bincike da za su haɗa da hanyoyin kimiyya da fasaha jami'an na gwamnatin jihar ta kaduna sun shaida wa kwamitin cewa an ba da umarni kan 'yan shi'a ne bayan 'yan kungiyar da suka yi kokarin kashe babban hafsoshin kasar amma kungiyar ta 'yan shi'a ta musunta wannan zargi babban darakta a hukumar kula da harkokin addini na jihar kaduna muhammadu namad musa ya shaida wa kwamitin ranar litinin cewa an umarce shi tare da kwamishinan 'yan sandan jihar kaduna da su tafi zaria domin su tantance adadin mutanen da aka kashe da kuma yadda za a binne su yawancin gawawakin dai da aka gani an gano sanye da bakaken kaya cikinsu har da mata da kuma yara 'yan sanda a macedonia sun yi amfani da barkono mai sa hawaye da gurneti mai kidimarwa kan 'yan gudun hijira masu kokarin tsallaka shingaye a kan iyakar kasar da girka rahotanni sun ce kimanin mutane 30 ne cikin gungun a yau suka yi kokarin tsallakawa daga tsallaken da ake kira indomini da ke arewacin girka da aka rufe wannan lamari yana faruwa ne bayan kwatankwacinsa da ya faru ranar lahadi a wannan wuri inda 'yan sanda suka harba irin wannan hayaki mai sa hawaye da harsashin roba da irin gwamnatin nan mai kidimarwa da mesar ruwa kan bakin haure da 'yan gudun hijira al'amarin da ya raunata da dama daga cikinsu a ranar lahadi wani ya watsa kasidu a duk faɗin sansanin 'yan gudun hijiran da ke ɗauke da jita-jita cewa an buɗe kan iyakar sai dai mahukuntan kasar girka suna zargin jami'an macedonia da wuce makaɗi da rawa abinda ta ce za ta bincika domin gano inda bayanan na karya suka samu asali labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na amurya amurka da ke nan birnin washington dc a yau ne aka samu girgizan kasa mai nauyin gaske a kasar bama wanda har aka ji a kasashe makwabta wato china da india sai dai kuma kawo yanzu ba wani ko wasu bayanan ta'adin da wannan girgizan kasar ta yi na yin girgizar kasan ya kai maki 6.9 kuma ya fi tasiri ne a wani gandu da ke da nisan kilomita 220 daga mandale wadda ita ce babban birni na biyu mafi girma a kasar shi dai wannan wurin yana da cunkoson jama'a kuma yana fuskantar barazanar girgizar kasa domin da yawan gidajen da ke wannan wurin ginin su yayi kasa kasa sosai sai dai mazauna birnin yangon sun tsorata kwarai da gaske domin da yawan sun gudu zuwa bakin titi wakilin kamfanin dillancin labarai na associated press wanda ya kai ziyara a asibitin na yangon a lokacin da abin ya faru ya ruwaito cewa ginin asibitin mai hawa shida ya girgiza ya girgiza har sau biyu cikin minti guda wani mai suna ongtun ya shaida wa wakilin na kamfanin ap din cewa ya saba da irin wannan yanayi don haka wannan da ya faru bai bashi tsoro ba ya ce damuwarsa kawai ita ce dan uwansa da ke kwanciya a asibiti bai da lafiya kuma yana bukatar kulawarsa malamai a ƙasar liberia sun yi fatali da wani shirin kwaskwarima da gwamnatin ƙasar ke ƙoƙarin yi wa fannin ilimin ƙasar malaman sun yi barazanar fadawa cikin yajin aiki muddin gwamnatin ƙasar ba ta yi wato ta yi wannan gyaran da ta ɗauki aniyar yi wanda zai haɗa makarantun gwamnati da na masu zaman kansu babban sakataren ƙungiyar malamai na ƙasar ya ce malaman sun ajiye ranar talata a matsayin ranar da za su fara yajin aiki muddin aka yi kunnen kashi da wannan bukata ta su sai da kuma yanzu haka gwamnatin kasar ta riga ta cimma wata matsaya da wata makaranta da ake kira bridge international academia mai zaman kanta wadda take amfani da tsarin fasahar zamani domin bunƙasa ilimi ga kasashe masu tasowa ministan ilimi na kasar george wana ya shaida mu da amurka cewa ba wai gwamnati na kokarin mayar da makarantun gwamnati na kuɗi ba ne sai dai haɗa hannu da makarantu masu zaman kansu domin bunƙasa ilimi a ƙasar ministan ya koka akan yadda ilimi ke taɓarɓarewa a ƙasar abin ya ce hakan na buƙatar mataki na musamman To labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yayin da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ke ziyara a China, shugaban ya gargaɗi masu fasa bututun mai da cewa ko su daina aika-aikan da suke yi ko kuma a ɗauki mataki a kansu irin wanda ake ɗauka a kan 'yan ƙungiyar Boko Haram. Wakilin murya Amurka Umar Faruk Musa da ke Abuja ya ji ta bakin wani masanin harkar tsaro kan wannan gargaɗi da shugaban Buhari ya yi. shugaba muhammadu buhari yana wannan tsokacin ne a lokacin da yake ganawa da al'ummar najeriya da ke kasar china inda ya ce masu matsalolin cin hanci da rashawa da rashin sa ido da kula da aka fuskanta a baya yanzu gwamnatinsa ta ɗauki hanyoyin da za ta warware su kuma maganar tsageru waɗanda ke hana najeriya ci gaba ta fuskar tattalin arzikinta ba za a bar su su ci karensu ba babbaka ba akan haka ne na tuntuɓi wani ƙwararre akan sha'anin tsaro wato malam abubakar abdulsalam domin in ji ko wannan barazanar da shugaba muhammadu buhari yake aikuwa daga china za ta iya tada hankalin tsagerun nan na naja delta wanda suka kware wurin fasa bututun mai da kuma satan man a waɗansu lokuta sai ya ce idan ka dubi kowane kasa a duniya idan ka samu wasu mutane wanda suka kasance tsageru ne suke cin karen su babu baka to sai dai idan kasan da ta da gwamnati da take da kishin kasa ko kuma ba ta da gwamnati da ta damu da ta yi abin da zai kyautata ma al'umma domin saboda babu wani kungiya na jama'a da za su fi karfin gwamnati amma kana ganin daidai ne a murƙushe wa'annan mutanen kamar da aka murkushe 'yan boko haram ganin cewa laifukan su ba iri ɗaya ba ne kusan za a iya cewa? ai akwai laifuka da suke kasancewa ba iri ɗaya ba ne amma hukunci yakan kasance iri ɗaya wanda za a yi wata da da aikata wannan laifin to saboda haka da 'yan boko haram da duk wani mai cin amanan kasa ai idan muka duba masu cin amanan kasa kusan hukuncin su ma kisa ne kawai. ko wannan sakon da shugaba muhammadu buhari ya yi zai iya sanya 'yan kungiyar su shiga taitayin su kuma su daina ayyuka na asha da suke yi wa kasar lokaci ne kaɗai zai tabbatar umar faruk musa muna amurka a abuja najeriya madalla gaida umar faruk musa yanzu kuma sai makwabcin najeriya wato jamhuriyar nijar inda mata suka fara korafi kan irin kasan da aka baya su a raba makaman ministocin sabuwar gwamnatin muhammadu isu sulaiman barma ya aiko mana da wannan rahoto da za ku ji nous nigerian nigériennes sommes indignées et par le non respect du quota shugabar haɗin gwiwar ƙungiyoyin matan ƙasar Nijar Hajiya Fatima Madam Kako kenan lokacin da take karanto sanarwar da ke bayyana rashin aminta da kasan da aka ba mata a sabuwar gwamnatin da shugaba Isu ya kafa a ranar Litinin. Da farko dai gwamnatin ta Renaissance 2 ta kumshi mambobi 38 kafin a yammacin jiya talata ta cika mambobi 40 cif. daga cikinsu mata takwas kacal naɗin ya shafa saɓanin abin da kundin tsarin mulkin ƙasa ya ce a sa na 22 madam haruna fatima kusa a jam'iyyar udsn e talaka mai goyon bayan isuhu muhammadu na daga cikin matan da suka yi watsi da kasan da aka ba mata a sabuwar gwamnatin ta jam'iyyar pnds tarayya da kawayenta. doka ce ordonance ce da an ka doka an ka ce inda duk ana naɗa gwamnati ya kamata a ba ko mace ko namiji kashi ashirin biyar me da yake mazan mu sun iya kisa sai sun ka maida ta ga hanyar mata yanzu mu mun ka ce mun na am da ita muka karba sai aka waye gari kun wannan doka ba ai aiki da ita ba shin ministar arba'in ku kilga ku gani ku da kanku ku nazari ku gani eska biyar tin sun cika kamar kuna zargin su maza da rabon kura kenan a cikin wannan gwamnati to mu sai mu ci an yi rabon kura man tun tun da mu ba a hidda hakki mu ba kai mu siyasa kai kuma mu muna cikin majority amma kaji mun ka ce nu on na compagnie pas gens de cellular delif gwagwarmaya in bisa hanya ne muna yin ta iyakar ranmu amma in ya zamanto an yi kuskure ba mu bin kuskure. Tun bayan zanga-zangar da kungiyoyin mata suka gudanar a shekarar 1991 domin nuna rashin amincewa da kason kujerun wakilcin mata a taron conference national. Wannan shine karon farko da matan kasar ta Nijar ke tada jijiyoyin wuya a kungiyance don watsi da wani matakin hukumomin kolin kasar. Bayanan kididdiga sun yi nuni da cewa sama da kashi 52 daga cikin 100 na yawan al'ummar Nijar mata ne. Sule Muni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sile yau kuma kan wannan batu za mu ba ku dama ku kira ku bayyana mana ra'ayinku. Ya kuke kallon zaben ministocin da sabuwar gwamnatin Muhammadu Isu ta yi. Amma kafin nan bari mu shakata da wannan waka. Ku tausaya ku agaza waɗanda kuka yi garkuwa da 'yan mata. Na sulhunta kar 'yan matan su mauta har rayuwa ya salwanta kowace akwai masoyinta sannan akwai iyayenta suna cike da fargaba waɗanda aka yi garkuwa da su a tausaya najeriya ƙasar mu ce da 'yan mata. Najeriya kasar mu ce, kun ga ba za mu bar ta ba. Ku tausaya waɗanda kuka kai garkuwa da 'yan mata. Ta zama to uwa a gare mu ta zama to. Madalla muna godiya kwarai yanzu bari mu je ga shirinmu wato na ɗaukan wayoyinku da mu wato domin mu ji ra'ayinku. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. to madalla kiranmu na farko ya zo ne daga yamai wane ne akan layi ni suna na mutari saidu ana ce da ni babba mazaunin birnin yamai muna jin ka malam mutari wato ina so ne zan ba da ra'ayi na bisa kan sabuwar gwamnati ta muhammad isufu na da aka kadda da ita a ranar jiya eh wata kamar muna batu ne akan ministoci da ya nada a ranar litinin eh, ta gabata Eh, eh muna ka akwai kwarai-kwarai da dama wato na wato 'yan kasar nijar game hmm. da wannan sabuwar gwamnati hmm. wato na farko dai abin da ya dame wato 'yan nijar shine ganin yawan wannan gwamnati wadda ta kai hal gwamnati hal minista wato 38 bayan ko muna gani akwai zaɓuɓɓuka da suka gudana a nan afirka ba tare da jimawa ba a kusa da mu ga makwabciyarmu nigeria ministorinsu duka ba su wuce minista 18 ba ga kuma benin ita ma cikin wannan satin ne a kaddamar da gwamnatin wato minista 21 kawai kuma wato duka wannan kasashen guda biyu da na zana maka suna cikin kasashen da suka yi tattalin arziki bajet din ne da bai wani kai ya kawo ba yanzu minista har 38 to ta ne za a yi kaso ya kasance kowa ya samu kuma amma 'yan kasa aiki to shine abin da yake damun 'yan nijar sannan bayan haka akwai wasu ministorin da misali minista guda za ta iya za a iya haɗe ayyukan minista kamar biyar ko shida a cikin guda ɗaya to madalla malam mutare muna godiya kwarai bari mu je jihar maradi wane ne akan layi eh, kuna magana da alhaji hassan tawaye to alhaji hassan muna jin ka amma kaman inda kake yana da dan hatsaniyan motoci haka dai zaka iya kaucewa eh, eh yawa to muna jin ka eh, hmm. eh wato ni magana ta fi kan wanga ministrori da aka nada nan Nijar. Na farko dai muna ma Allah godiya da yasa aka yi zaben ga lahiya aka kare shi lahiya. Kuma su wannan ministrori su sani eh, amana ce duka aka damka musu. kuma mu duka wani cece fice yanzu ya kare a zo a yi aikin ƙasa Nijar ta mu ce ta ɗiyan mu ce ba yanzu muke ma aiki ba mu tuna da akwai ɗiyan mu da ƙannan mu da sauransu. to saboda kanga muna kira ga wanga ministori Allah ya sa su yi koyi da isu dan yanzu ka dauki nan jihar Maradi isu ya maida mu jihar Maradi kamar Paris to to mun gode Alhaji bari mu sake komawa ya mai wane ne akan layi eh Muhammad Rabi ne suka san to muna jin ka ah, malam Muhammad rabi. Eh, na farko da eh, gwamnatin nan da aka kafa ta Nijar yawan mutane sun yawa a Eh, um, wato in aka diba yanayin kasar da yanayin tattalin arzikin kasar prima gwamnati a karo na farko ne aka samu gwamnati mai yawan mutane kusan arba'in a cikin afirka ma ba daya akwai ma'aikatan ministocin wanda su ma cancanta ba a ce wato minista ce wato ya kamata a ce direction ce ba kamata ba a bata ministoci misali in kuka ɗauka eh, ministan eh, mai kula da eh, share-share da minista wato mai kula da raya birane wannan bai kamata ba a ce minista mai kula da raya birane daban malama madarabi mu mai da hankali kan yanayin naɗin wato kamar musamman abin da shafi yawan ministocin kamar da ka fara magana ba tare da mu ambaci sunan wani mace ko bai dace ba amma kuma akwai korafi da ake cewa mata ba su samu kaso da ya kamata ba kamar da kundin tsarin mulki ya nuna kamar me ra'ayinka game da haka eh wannan suna da gaskiya saboda doka ita ce ta ba su wannan yanci kenan ya kamata kuma a ce su magabata sun wato kiyaye doka su gwamnati ta yanzu su suke wato kirare kurarin kare doka to mun gode malam muhammadu rabi bari mu sake komawa jihar maradi wane ne akan layi salamu alaikum wa alaikum salam salamu alaikum wa alaikum salam bakwai jihadi maradi to muna jin ka yawa to ni dai ra'ayi na zan bayyana shi fi sabilillahi ga yanayin yadda aka yi wannan gubernama ya kasance mutanen nan sun yawa saboda Allah ga yanayin ƙasarmu yanayin yadda take matalauciya bai kamata ba a ce an ɗora waɗannan mutane har talatin da takwas yanzu ma har sun kai arba'in ma hmm. kenan waɗannan mutane su ma za su ɗauki wasu waɗanda za su kama musu wajen aikunan su kenan laruri ya yawa ya kamata abin nan a diba a gani gaskiya abin an ɗauki ɗawaniya da yawa don saboda haka gaskiya fi sabilillahi ga yanayin yadda aka yi haka ni na nuna cewa haka ɗin gaskiya an ɗan an nuna wani son kai daban ya to madan mun gode bari mu je najeriya jihar nasarawa wane ne akan layi assalamu alaikum wa alaikum salam mai sauraron kuna ko da yaushe sakatare na kungiyar mai nasara na karamar hukumar lafiyar bari bari hmm, muna jin ka eh. bashir tela daga nan lafiya wika eh muna jin ka malam bashir nadin da shugaban kasar nigeria muhammadu yusuf yayi na ministoci a gaskiya yi kokari kuma ya zakulo mutane masu basira wanda za su tafi da harkokin wannan kasan sai dai kamar da jama'a ke ta korafi musamman mutanen Nijar a kan cewa ministocin sun yawa haka ne ko ita ma yaya babba ai ministocin da ba su kai yadda Nijar ta yi ba ya kamata ce an takaita domin ci gaban kasa to malam gode malam bashir kenan daga jihar nasarawa najeriya za mu sake komawa a birnin yamai wane ne kan layi isa garba malam isa garba ne akan layi yawa to malam isa muna jinka ni abin da nan yi bisa ga gwamnati abin da ya kamata su yi siyasa yi ma kasa aiki yadda ya kamata kuma ga tsadar rayuwa ta yawa ga asibiti babu magunguna sosai to kamata ya yi su yi ma kasa aiki abin ne suna ga yin shi kamar na abin ga abin da dai an na musu yi ƙarfi mu kasa aiki talaka suna cikin ko matsaloli da dama cikin ƙasa. Mm, to mun gode jiya malam isa daga birnin yamai bar mu je jihar maradi kuma wane ne kan layi salamu alaikum wa alaikum salam sani tula ne daga bira na sirri eh, to muna jin kamalin sani tula abin da ke da kwai wannan nadi da aka yi yayi saboda lokaci ne yanzu ake ta yi dole ba aikin yi dole in ba ne mutane ba suka kama abin ba ya ne wato a naka tunanin kana ga kamar adadin da aka ɗiba bai yawa ba kamar yadda wasu suke korafi a bai yawa ba ai dan talauci ne kawo wannan ba ganin tun da ai kayan suna da yawa nigar ai mutum dai ba yawa dole sai an kama Malam Sani Tula kenan daga jihar Maradin jamhuriyar Nijar muna godiya kwarai da gaske ga dukkan waɗanda suka ba da gudunmawarsu a wannan shiri da muka yi na wato ɗaukan wayoyinku muna godiya kwarai da gaske. yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. halin yanzu an kammala samun kungiyoyin wasannin kwallon kafa na matan afirka wanda za su shiga gasashen kofin matan afirka ta shekarar 2016 da za yi a kasar kamaru waɗanda suka samu gurbi a baya-bayan nan sun haɗa ne da kasar najeriya ghana afirka ta kudu da kuma kasar kenya wannan ne karo na farko da kenya ta shiga wannan gasar matan afirka tun lokacin da aka fara gasar a shekarar 1998 super falcons ta kasar najeriya ta samu gurbin nata ne bayan ta doke kasar senegal da ci biyu da nema a fafata wanda suka yi a birnin abuja a ranar talata ita kuwa kasar ghana ta lallasa tunisia ne da ci hudu da nema a wasa na biyu da suka yi a birnin accra samira suleiman ita ce ta zura kwallaye guda biyu sa'annan portia buwaci da prince la adubiya su kuma suka zura kwallaye biyun shugaban hukumar kwallon kafa ta ghana wato gfa kwasiyanta ce ya ce hukumarsa ba ta da wani jawabi da za ta yi wa kwamitin majalisar dokoki mai binciken yadda ake kashe kudaden gwamnati akan wani bashi na dala dubu daya da dari biyu da arba'in da biyu da hukumar harkokin waje ta ce tana binta sai dai shugaban hukumar gfa ya ce a shirye hukumar tasa take ta bayyana gaban majalisar dokoki don ta gabatar da labarinta kwasiyanta ce ya ce duk wani kuɗi da gfa take kashewa ƙungiyoyin kwallon kafa na ƙasar akan wasanni da ƙasashen waje hukumar matasa da wasanni ne ke dauka alhakin biyan kudaden don haka babu inda za a kama hukumar sa ta gfa akan wani bashin kudi da aka kashe wa ghana black stars bayanan na ta ci ya biyo bayan labari ne da ministan harkokin waje hana tete ta baiwa kwamitin majalisa mai binciken yadda ake kashe kudaden gwamnati a lokacin da ta bayyana gaban kwamitin ranar litinin da ta gabata cewa hukumar gfa ta ɗauki ma'aikatanta masu dafuwa su biyu suka mata aiki a shekarar 2011 amma ta ƙi biyan su ana nan ana gwamzawa a wasannin premier league din ghana kuma tuni dai aka yi wasannin mako na bakwai kuma gajeren kungiyoyin wasan premier league din wa all stars ita ce farko da maki goma sha bakwai accra hasso folk tana na biyu da maki goma sha hudu dream mc tana na uku da maki goma sha hudu brekum chelsea kuma tana na hudu da maki goma sha uku sai kuma ta chima city ita ce ta biyar da maki goma sha daya daga kasan kungiyoyin kuwa abusuyan dwarfs ita ce ta karshe da maki biyar sannan new biyasi tana samanta da maki shida sai kuma bichim united ita kuma ke saman su da maki bakwai bakwai kuma sanji kwatakwa wacce ta yi nasara ta biyu a cikin gasar premier league din yanzu tana na tara da maki takwas A wasan nahiyar Turai kuwa Manchester City ta kai wasan damda na ƙarshe a gasar cin kofin zakarun Turai bayan da ta doke Paris Saint-Germain da ci ɗaya mai ban haushi a kara wanda suka yi a ranar Talata. Manchester City ta ci kwallon nata ne ta hannun Kevin De Bruyne saura minti goma sha shida da tashi wasan da suka yi a Etihad a wasan farko da suka kara a Faransa. Ƙungiyoyin biyu kowanne ya zira kwallaye biyu a raga. Wannan ne karo na farko da Manchester City ta taka rawan gani a gasar cin kofin zakarun Turai tun lokacin da ta fara buga wasanninta. Baba ya kuma makiri sashen sashen hausa na murya amerika yanzu kuma sai sharhin murya amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka Ƙasar sudan tana ɗaya daga cikin ƙasashen da suka fi fama da matsalar rashin abinci mai gina jiki a duniya baya ga wannan matsanancin rashin abinci mai gina jiki kusan yara miliyan biyu ne a sudan yunwa ta galabaitar da su a saboda ci gabar tashe-tashen hankula da rashin tsaro wanda ya bazu ta ko'ina ya kuma raba mutane da mahallansu kuma ya hana su damar yin noma. Wannan ya haifar da tsananin rashin abinci a yankin dafur da kudancin Kordofan da Blue Nile domin taimakawa wajen ceto rayukan mutane da samar da abinci mai gina jiki. Hukumar tallafawa ci gaban ƙasashe masu tasowa ta Amurka wato USAID ta bayar da tallafin gaggawa ga Sudan na kusan dala miliyan 68 tun shekara ta 2011. Hukumar USAID ta bayar da tallafin sama da dala biliyan ɗaya domin samar da abinci masu gina jiki ga mutanen Sudan. Wannan tallafi na hukumar USAID zai kai ga mutanen Sudan akalla miliyan biyu da dubu ɗari biyar, har ma da 'yan gudun hijira da ke Sudan ta kudu da ma sauran ƙasashen makwabta. Wannan agaji zai kai ga masu bukata ta hannun hukumar samar da abinci ta duniya, wanda zai taimaka wajen magance duk wasu bukatu da suka taso na gaggawa a dalilin tashin hankali da ma afkuwar bala'o'i da yawan mutanen da aka raba su da mahallansu a Sudan, ciki kuwa har ma da irin waɗanda bala'in guguwar nan ta El Nino ta shafa. A ƙoƙarin shawo kan matsalar ƙarancin abinci mai gina jiki a Sudan, wanda yake na uku a duniya hukumar USAID za ta bayar da tallafin abinci mai gina jiki ga yara 'yan ƙasa da shekaru biyar da ke fama da yunwa, da mata masu ciki da masu shayarwa, da shirye-shiryen ciyar da marasa ƙarfi tsakanin al'umma. Illar da ƙarancin ruwan sama ta alnino ta janyo Kuma baya ga harkar noma a Sudan, wanda hakan ya janyo karancin abinci a shekara ta dubu goma sha 2016. Hakanan buƙatar ayyukan jin ƙai a bana zai ƙara fiye da yadda aka saba gani domin matsalar karancin abinci ya fara tun cikin watan Maris na bana, wato watanni biyu kenan kafin lokacin da ya kamata. An kiyasta cewa yawan mutanen da ke fama da karancin abinci a Sudan zai iya kaiwa miliyan biyar a daminar bana. rikice-rikicen da suka ƙici suka ƙi cinyewa a sudan da makwabtanta ya yi sanadiyar ƙaruwar yawan 'yan gudun hijira waɗanda aka raba daga muhallansu shiga cikin matsalar ƙarancin abinci a sudan sama da 'yan gudun hijira 360 ne ke cikin sudan tun watan disamba shekara ta 2013 sama da 'yan gudun hijira 360 ne ke cikin sudan tun watan disamba shekara ta 2013 sama da mutane 190 suka zo sudan daga sudan ta kudu yayin da suke gujewa tashin hankali a ƙasarsu. Faɗan da ake ci gaba da yi a dafur ya yi sanadiyar raba mutane miliyan 2.6 mahallansu. Wasu mutane miliyan 1.7 sun bar mahallansu a kudancin Kordofan. Kamar yadda ta kasance ƙasa mai bayar da agaji mafi girma a Sudan, a bayyana yake Amurka ta ƙudiri aniyar taimakawa mutanen Sudan wajen ba su taimakon da suke bukata a dukkan yankunan ƙasar ciki har da ma mutanen da rikici ya shafa. Wannan shine sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau. Yanzu kuma sai labarai a takaice. mai gabatar da kara a kasar belgium ya ce sun sallai mutane uku daga cikin waɗanda suka kame ranar talata domin binciken harin da aka kai a kasar paris a ranar 13 ga watan nuwamba wanda ya yi dalilin mutuwar mutane 130 ofishin mai gabatar da kara ya faɗa yau laraba cewa ba ɗaya daga cikin mutanen da aka gurfanar sai dai kawai an tsare su ne ranar talata lokacin da 'yan sane ke bincike a gundumar brussels lokacin da jami'an belgium ke kokarin kame waɗanda su kai hari a paris ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta amnesty international ta yi kira da a yi shari'a bayan da gwamnatin jihar kaduna ta bayyana cewa jami'an ta asirce sun binne 'yan a kusan su 350 a rami ɗaya wanda a kashe lokacin da 'yan kungiyar suka yi gama da sojoji a zaria lokacin watan disamban bara wannan mummunar bayani da jami'an gwamnatin jihar ta kaduna suka bayyana cewa an harbe a kashe ɗauruwan 'yan shi'a kuma aka rufe su a rami ɗaya wani muhimmin matakin farko ne na hukunta duk wanda ke da ake zargi da hannu wajen wannan mummunar aiki in ji babban jami'in kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta amnesty mk ibrahim a cikin sanarwar da ya bayar jiya talata sanarwar ta ce wajibi ne a tabbatar cewa an kare wannan ramin da aka binne waɗannan mutanen domin a fara gudanar da bincike da za su haɗa da hanyoyin kimiyya da na fasaha to masu sauraro duka duka abin da shirin namu ya kunsa kenan baki da a yau kuma wannan ne zangon shirinmu na karshe amma za mu sake dawo gobe da safe da izinin allah inda za ku ji wasu abokan aikinmu da wasu labaran da dumudumin su yanzu a madadin ladan ibrahim ayawa da ya taya ni gabatar da shirin da julie leathers gresham da ta bada umarni sai injiniyanmu mr aiden Mahmud Lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.